الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء عمرنا اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك ونجنا من عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فبار لنا فيه يا خير الرازقين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد واشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم انا نسالك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan a cikin abin da darasinmu in makamanci ba wato muna cikin ƙarshen suratul ankabuti Allah ya taimake mu shi mana jagora aya ta 53 za mu tashi insha Allah wa na bil azab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب سنة نيمون غاوكا عذابا سنة شوى إندي كا إساء النبي كيتوكا كاومس عذابا wannan shine izgilinsu walaula ajalin musamman lahu ba don ajali da yake Allah ya sanya shi ga zuwan azabar ba ya riga ya yanka wani lokaci cewa sai sannan za a yi azabar ba don wannan ba da ja a humar azabar. da azabar ta zo musu duniya ajilan nan duniya da gaggawa wala ya ce yana wani bagatatan kuma wallahi da ya zo musu girshi wa mu la shi'uru na bi wakatar itiyani su ba su san da lokacin zuwa ne ba kawai ko da suka diba dai ga azaba yasa ajilunaka bil azabi sane maka gaggawa da azaba fi duniya nan duniya wa inna jahannama lalle jahannama la muhidatun bil kafirin mai kewaye ce ga mutane kahire Allah ya kare mu yau mai gashahu يوم min العذاب من min ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب ranar da azaba za ta lullube su min fauƙin ta saman su wa min ta arjulin da kuma ta ƙarƙashin ƙawahun ranar kenan shine ranar da azaba za ta zo masu waya kulu sai su rika cewa bil yayi ayi al muwakkal bil azab waya kulu muwakkal bil azab mala'ikar da an kaɗan dana da ya masu azaba sai ya rika cewa wa ƙuri'a bin nuni wato wa na ƙulu ai na ƙulu fihi wato sai Allah da kansa ya yi magana abin na auna amuru bil ƙauli ko mai umarni da magana ga mai magana sai shi magana sai mu ce zuku ma kuntum kuɗanda na abin da kun kasance ta amalu na kuna aikatawa ai za a husa kamakon ayyukanku saboda kowa zai ɗanɗana sakamakon aiki ne mutane daban-daban suke wani baka san aiki ne ba inda ka ji aiki ne sai ka ji tsoro to haka na aka saka mu kowa da aiki ne wala ta hutu na don haka ba ku ya kucewa Allah Allah ya kare ku ya ibadi ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa ya fa'budu ya ibadi ya ku bayina na amanu wa'anda suka yi imani in inna ardi wasa lalle kasata tana da fadi wanda duk ya ga inda yake an hana mai ya bautawa Allah to ya bawa wannan gari ya koma wani gari in inna ardi wasa lalle kasata tana da fadi karka ta ranar kiyama ka ce an hana ma sallah a amira baka koma inda aka bari ayi sallah ba da an ka hana ma sallah garin ku sai ka koma wani gari da an ka hana ma sallah gidan ku sai ka koma wani gida yan adiwasi a lalle ƙasa ta tana da faɗi bai ya fa abu doni ɗan nan ku min fiye ayi arde cikin kowace kasa ta yassara hal ibada ibada ta sauƙaƙa ciki to ku ta can ku yi ibada bi an to tuhajiru ilaiha shine ku yi hijira daga ƙasar ku zuwa ƙasar da kuke samun dama ku yi ibada min ardin lamta yassara fiha daga ƙasar da ibada ba ta sauƙaƙa ciki ba sai ku ba wannan ƙasar kanar musulmi na fi makka ta du'afa lokacin musulmi suna makka cikin rauni wa kanu fi suna cikin kunci fi izharil islam biha ga bayyana musuluncin su a cikin makka to daga nan fa umiru bil hijra sai an ka ba su umarni su hijira fa hajaru al hijrata ula sun kai hijira ta farko ila al yaman zuwa ga yaman wa ila al habasha zuwa habasha wal hijratu yin hijira ila mahallin ridallahi zuwa bagiran da za a samu yarda Allah mina takalifi tana cikin ibada wadda Allah ya ɗora mu kowa saboda haka duk wanda yake ga wurin da ba a bari yayi ibada to ya bar wurin nan ya koma inda zai samu dama shi ibada kullu nafsin kullu nafsin da'iqatul maut nafsin za a yi mauti kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa wato in mutum ya yi ƙoƙari ya yi ibada in ma bai yi ibada ba kowa sai ya mutu sun ma'ilai na turja'una sannan wurin ma ake dawowa da ku bayan mutuwa bittayi wa ƙura biliya yurja'u ai la ta kafu almautu bil hijira kada ku ɗora jin tsoron wa'in kun hijira zuwa inda ba a san ku ba kan mutuwa ta same ku can to ku bar tunanin wannan kullum nafsin za a aikatar mutu kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa don haka la ta kafu almauta bil hijirati da ta minku kakku ji tsoron mutuwa da hijirar da aka nema gare ku fi darar gurba kawai kuna jin tsoron kakku mutu inda kuke baki walau kanan na abin da na fa na kullu nafsin za a aikatar mutu hakika kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa dukkan mara kuke gani nan wata rana guda guda za a cire mu sai wata rana ka bincika in ka zama na baya ka bincika ba ka ga mutum ko guda cikin mu ba duk muna ƙasa kowa sai ya mutu haisu kana inda dure ta kasance sai ta mutu wala aula an ya kuna zalika fi sabilillah don haka abin da ya dacewa mutum ya yi kokari mutuwa ta ta zamo ta samai ga hanyar Allah wai jazi ku alai sai Allah ya saka muku ga alherin da kunka mutu gare shi fala ta kabo min bodi da waɗani kar ji tsoro daga nisa ga garinku, wato don garinku ya nisa ga inda kuke kada hankalinku ya tashi an ka dai bar gari an ka ta nesa bida kuɗi bale abin na addini ya kamata abin nan ga kowa ya daure shi addini inda an ka bari yayi inda an kana mutum kuma ya bar wurin ya yi jira ya bar wurin walladina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ثم ذكر تعالى سنة الله يا أمتي ثواب الهجرة وتولاد أكبا وند هجرة أسنا أبن أكيتي هجرة wato mutum ya ƙaurace ma abin da Allah bai so zuwa ga abin da Allah ke so kamar da hadisi sahihi ya ambata wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu to na amanu wa amilu salati wayanda sun kai imani kuma suka yi aiki mai kyawu lanubawwa annahu wallahi za mu zaunar da su ayinu nazzila na za mu sauke su wa bi qira'atin bil musallasa abin ba'da nuni min abin na min sawai ai abin nan al iqama wato za mu zaunar da su inda ya kamata wata adiyatihi ila abin nan gurafan bi hasbi abin nan fi wato fi gurafa za mu zaunar da su mina gurafa min aljanna wasu gidaje na cikin aljanna duk wanda sun kai hijira bawwa annahum wallahi za mu zaunar da su min aljannati gurafa wato gidaje na abin nan na alfahari cikin aljanna ya an ce algurfa cikin aljanna ɗakin da yan ana ciki nai ana ganin waje nai yan ana waje ana ganin abin da a ciki wato bayan Allah masu kiyamun laili da dare su aka ba irin waɗannan ɗakuna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam masu kiyamun laili da daddare ba masu tarawihi dai daga bana sai baɗi ba masu kiyamun laili a annabi a ambata to za mu zaunar da bayan Allah da suka hijira waɗannan wurare min ta ce la'an haru na gudana ƙarƙashin ta khalidi na biya an kaddara musu da wama ay muqaddirin al-qulud fiha an kaddara musu dawama ciki har abada ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki da abinda sun ka karanta hadal ajr wannan lada ma dalla da ladan masu aiki da karatun da an ka wada musu wayannan sune mutanen kirki Allah ka sa mu cikin su alladina sabaru الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هم الذين صبروا سونا وإن سكا يحقلي سبدا إبادة هوا دكون كسن بدا الدنيا باء انت سي أن يحقلي to haka nan ibada ma sai an yi kun gani idan kuka dibi kawunan ku yaratun suna yan ƙanana an sa su firamare suka kare suka je sakandiri babu irin wahalar da ba su gani ba kuɗi ba irin wahalar da ake ba yara sun je sakandiri sun ka daure sun ka yi har sun ka kai ga wani matsayi kun ga hankuri na an ka yi to haka nan ibadar Allah ya ana son sakamako dole sai an yi hankuri saboda haka ku daure ku karanci addinin ku kuma ku yi hankuri ku yi aikin da Allah ya sa to akwai sakamako mai kyawu daga karshe don haka ya ce humar ladina sabaru suna waɗanda suka yi hakuri ala a al mushriki na game da cutar mashirkai wal hijira suka yi hankuri ga yin hijira la izhar dini don bayyana addini wa ala tawakkalu na kuma suna dogara ga Allah ubangijinsu wa yarzuquhum sai ya ba su arziki min haisu la hatasibun inda ba su yi zato ba kun san ya ce wa man ya ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi saboda haka a mai da al'amari ga Allah a dogara ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya san komi kuma ya san kowa kuma yana da abin da zai ba kowa ya ishe shi amma wanda ya dogara gare shi to Allah ya san da shi wa ka'ayyin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha iyyakum وهو السميع العليم da yawa daga dabba دغ دبا واتو دبوبي ديوا لا تعمل رزقا بات ما iya dauka abincin ta abincin da za ta ci bata ta mai lida'afiha saboda rauninta Allahu yarzuquha amma Allah shi ka kawo mata abincin da ka isatta wa iyakun da kowa ayyuhar muslimuna ya ku musulmai saboda haka la takafu bil hijra ku ji tsoron yin hijira kada ku ji tsoro bil hijira adamun rizki ka ku ji tsoro cewa in kun hijira wato ba za ku samu abincin da kuke ci ba kuna samu ku yi kokari dai ku daure ku yi abin da aka ce ku yi duk wannan hadama da kun ga ana yi da nema abin nan da rigima har da kashe juna wannan hadama ta ba abinci na aka nema ba shi abinci in dai abinci na ku ji tsoro komi raunin dabba Allah na bata abinci na taba karanta muku wani mutum da ya ce wai malaman ga shi bai gane 'yan malaman gaba da kawai wai in mutu ya dogara ga Allah Allah na ba shi abinci wai 'yan malamai sai ya ce to bari shi gani Allah ya kawo mai abinci shi maharauci na sai ya tahi daji nesa nesa inda ba ka zaton mutum na iya zuwa ya samu kogo ya shige ciki ya kodo da bakin kogon ya shige ciki maharauci da ƙarin hali ya shige cikin kogon nan ya ce to shiga wanda Allah zai bashi abinci na a ce wai Allah na iya ba mutum abinci in ya dogara ga ya ce to ya je ya dogara ga Allah malan aka yi kwanaki kowa bai biyo wurin ba ana nan ranar sai ga yan uwa ne maharauta sun biyo sai suka koro wata dabba sai ta kutsa cikin kogon nan ta shige sai sun ka kutsa mota sai sun ka gane shi sai sun ka jawo shi ya saka hau ya tursa shi ya ƙetowa suka yi ta jaye ƙefewa sun ka jawo shi da kyat suka ce mm, mm-hmm, kila wani abu ya koro shi ya shige nan eh, ya kasa hitowa sun kai sun yi su buɗe baki ne ya cije da ke sun ka buɗe baki nan sun ka zuba mai goron kunu guda sai da sun ka zuba mai goron kunu sai ya yi dariya sannan sai yana ba su labari wai ga abin da ya sa wai 'yan masu wa'azin nan sun ka ce wai Allah na iya ba mutum abinci in ya dogara ga Allah ya ce yanzu kuma ya gane gaskiya abin da sun kawada mai gaskiya ne ashe duk inda kake Allah na iya baka abinci saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai azirta shi amma la asma'i ya ce ina zaune kullum da mareci in an ka kame abinci gidana ya ce sai in ga musta ta taho sai in ɗiba in bata sai ta gumɗe ba ta ci sai in ga ta hau duki ta tahi bayan ta daɗe sai in ga ta dawo sai in koma ɗiba in ba ta sai ta ci na farko ba ta ci ɗauka ɗai ta kai ta ta taya ranar ya ce wallahi kai da yau duk inda masa gata sai na bita in ga ina ta kai abincin ga ko da yana binta sai tsinke ta tana kai ga wani kogo na dutse sai ta yi tsaye sai ya ga wata musa ta haito makauniya ta haito ta yi tsaye ta ji mocin wagga ta yi tsaye ce sai ni gawa gaɗe ta gangaro ta to ta aza mata shi ga baki sai ni ce sadaka Allahu al'azim Allah ya faɗi gaskiya wa kayyin min dabbatin la tahmilu Allah Ya yarzuquha hawa iyaku. da yawa dabba wadda adda rauni ba ta da lahiya ba ta iya ɗauka abin da za ta ci amma Allah shi zai azirta ta abinci kuma kuma shi zai azirta ku ba musata ba ta da lahiya cikin daji ba gari ba cikin duci bisa duci amma ga shi Allah ya kawo mata abinci saboda haka in dai abinci na kakkai haɗama da kowa yadda ya za ajalinka na biɗakka haka abincin kaka biɗakka kakkai haɗa da kowa eh a hankali ba sai kayan wata wahala mai ɗimbiyawa ba in dai abinci na to Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana tawakkuli gare shi wa kayyin min dabbatin da yawa dabba daga cikin dabbobi la ta hamilu rizqaha ba ta ya dauka abincin ta lidafiya saboda rauninta Allahu yarzuquha Allah shi yake ba ta arziki wa iyyaku ayyuhal muslimuna da ku ya ku musulmai saboda haka la ta khafu ku ji tsoro fil hijrati adamu rizqi ku ji tsoron rashin arziki a cikin hijira wa huwa amru bi yadillah arziki al'amari na biye da lahi rabbikun yana ga hannun Allah ubangiji arziki na ga hannun Allah yake Allah zai amara kun bil hijira Allah wanda ya umarce ku da hijira wa yadmanu lakum wa yadmanu rizqa lakum kuma ya amince muku zai ba ku arziki kama yadmanu hulu huli da ifa kama wanda ya amince zai ba da arziki ga dabba wadda an mai rauni wahiya la ta hamilu ma'aha ita dabban ba ta ma iya ɗauka abincin tare da ita amma sai Allah ya kawo mata durauninta wa ma'azalika ta ji duhu ma'aminu ta'ala duk da ba ta ima abincin amma duk da haka ta samu abincin daga Allah subhanahu wa ta'ala wata in shi kuma ta rayu wa antum min babi aula to ku musulmi ku kun yi cancanta da irin wannan dauriya da kuma wannan tawakkuli wa huwa samiu li aqwalikum kuma Allah shine mai ji ga maganganunku al-alimu bi damairikum kuma shi yasa abinda afoye a cikin zakatanku ya Allah ya sami'u ya alima Allah ka ba mu tawakkuli cikakke ne Allah ka ba mu cikakken tawakkuli Allah ka ba mu cikakken tawakkuli gare ka kuma Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa kuma Allah ka gafarta mana Allah ka kare wala in sa'altahum wala in sa'altahum ممن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا الله فأنا يؤفكون to walamma kana al'amru bil hijra lokacin da umarni da hijira ya kasance fi zalikal hini a cikin wannan lokacin yin hijira wajiban wajibi na wala ya yatimul islamu illa bihi musuluncin kowa bai cika wannan lokaci sai ya hijira to kana da khidaba fi tarki fi hijira magana ta kasance ga barin hijira misal khidab kamar misalin magana take liman ya dakhulul islam ga wanda yake shiga musulunci bilkuliya gaba ɗaya wa zalika qawlu ta'ala wannan shine maganar Allah subhanahu wa wala in sa'atan wallahi in ka tambaye su ya muhammad in ka yi tambaya da tariki alhijira ga wanda ba su yi hijira ba man khalaqa samawati wal arda kace musu wa ya halice sama bakwai da ƙasa wa sakhara shamsa wal qamara wa ya hore rana da wata Lai qulunna allah za su ce maka allah ne ai khalaqahunna shi ya halice su wa sakharahunna kuma ya hore su fa anna yuhakuntu da kaka ake karkatar da su ayyusrahuna an amri hijira da kaka ake karkatar da su daga al'amarin hijira wala kada arihu hakika sun san man yusakhiru lahum ma ma ma la yamlikun wanda ke sau wanda ke hore musu abin da basu mallaka ba wala yaqdiruna an yasilu ilaykum ba su iya samun isa ga wannan abin bi aidihin da hannuwansu don kun gani wato sama da ƙasa mutane da ƙasa ba su iya kai gari ta kuma ga don mutane an kai ta rana da wata mutane ba su iya kai su taɓa ta kuma ga don mutane an kai ta ku ji wannan irin abin na na hikima ta Allah da kuma irin taimako duk abin da ka gani a cikin duniya don mutum an kai shi ko na na ka gani don mutum an kai shi har da aljani don yin amfani mutum an kai shi duk da ku cutar da ka ga yana wa ɗayan mutane yana ta sha wasu kullum rikiya aka ta yi ya sha wanga ya sha wanga don amfani mutum an kai shi duk komi da komi don amfani mutum an kai shi to kun ga ya kamata shi ko mutum ya yi amfani da abubuwan nan da an ka halitta don shi in na ci na yi ciyar ƙoshi to sai ya waskanci Allah shi ko ya bauta wa Allah kama wadda Allah ya umarce shi Allahu ya fi da rizka Allahu ya bi suɗin rizka liman ya sha'u min ibadihi wa ya ƙudiru la إن الله بكل شيء Allah shi yake wadata arziki liman ya sha ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayi ne imtihanan don jarraba duk wanda kaga Allah ya ba dukiya to jarraba shi na an kai a gani yana iya cin jarrabawa ko ba zai iya cin jarrabawa ba saboda haka duk wanda Allah ya taimaka da wani matsayi ko wani daukaka ko wata dukiya to ya yi hankuri kuma ya san da jarraba shi na an kai sawa'un hajar amlan hajir duk ya yi hijira ko bai hijira ba musulman kana au kafiran musulmi na ko kahiri jarraba shi na an kai idan bai yi abin da ya kamata ba da ƙarshe sai Allah ya an shi ni'imar kuma ya bar shi walakanci kun babu wani mai girmama shi wa ya kadiru lahu kuma Allah ke kuntata ga wanda ya ga dama ba da basti bayan ya ba mutum wadata ya ba shi kuɗi ko ya ba shi mulki daga ba sai ya dawo ya an shi kuɗin ko ya an shi mulkin ya mai sai wani wuri zaune shi ɗai babu abin na na jami'ai babu talakawa masu abin na na zuwa yana ta ɗauka abu yana ba su sai Allah ya anshe wadatar bayan ya ba shi daga farko ai liman ya sha'u ga wanda ya ga dama anshewa sai ya anshi. ibtila an kazalika shi ma don jarrabawa saboda haka duniya da kuwa gani ba kowa ce wanda duk Allah ya ba duniya ta hanyar dukiya ko ta hanyar mulki to shi ya a hankali duniya ba kowa ta duwa da ka gane ta ga hannunka daga hannun wani ta hito kuma wata rana hita za ta yi daga hannunka ta koma ga hannun wani watakila ba ka nan watakila kuma kana nan nan a anshe ta ga hannunka a ba wani watakila ma ya ka tashi walakanta ka a ce ta hotar laba da kanka miƙa sai ka ɗauka da kanka ka ba wani kuma ka tabbatar da ka mika wani ita ka koma Ko abin nan banza kai ba kowa bane kun babu da za ka yi to haka duniya take saboda haka duk wanda Allah ya ba duniya shi a hankali duniya ba kowa ce da tabbata ta kai ga hannun wani da mu da muka zo baya ba ta zo ga hannunmu ba don can da an yi wasu mutane sannan ko magana yi mu ba a yi ba gare su duniya take inda a ce ba ta canza daga hannun wani zuwa ga wani da yanzu tana can ga hannunsu da mu ba mu samun komi ciki saboda haka duk wanda Allah ya ba duniya to shi a hankali wa kazalika la yata'allaqu bil hijrati aw adamiha haka nan arziki da yawa ko kwaci arziki bai da alaka da hijira ko rashin hijira saboda haka ayi kokari a rika taka tsantsan in ka zama wata tsiya bari walakanta mutane in ka samu arziki ga hannunka bari walakanta mutane in ka samu mulki bari walakanta mutane duk waɗanga ana wayuwar gari wata rana ba ka da ko guda bayan da ka yi zama tare da su Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu kuma Allah ya daidaita mu wala in sa'altahum wala in sa'altahum man nazzala minas samaa أحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم كم والله إن كاتم بيسو كتشي مسلم man nazzala minas sama'i ma'an waye saukar da ruwa daga sama fa ahya bil ard ya raye kasa da ruwan nan min ba da mautiya bayan mutuwa ta wato bushewarta la yaqulun Allah za su ce maka Allah ne nazzalahu shi ya saukar da shi wa ahya abin wa ahya kuma shi ya raye kasa to fa kaifa yataraddaduna fi ittiba'i amri to da kaka suke taraddudi gaban umarni ne bil hijira suna kin hijira min khawfir rizqi wa dan tsoron kada arziki ya kuce musu kullahun ka gaya musu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala subutul hujjati alaykum akan tabbata hujja gare ku bala kasaru la aqiluna mahiyan su ba su da hankali ayatuna abinda da ba su da hankali ayatuna artanaqudihim wato la yaqiluna tanaqudihim ba su fahimtar magana su da suke yi suna walwalewa fi zalika cikin wannan wato mahiyan su ba su gane haka nan inda suna ganewa Allah shi ya saukar da ruwa daga sama shibka ta hito mutane sun kaci sun karayu sun ka sharuwa to Allah da adda wannan ni'imar bai kamata a dora fada da shi ba bai kamata a yi aƙiyan abin da ya ce ba ya kamata a yi mai biyayya to sai dai la'aƙiluna ta naƙo da hunfi zalika ba su gane faɗi da walwalewa da suka yi a cikin wannan Allah ya kare mu Allah shi mana jagora ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba ruwa na rahama saboda darajar sunayenka wa duniya wa ma hadhihi dunya illa lahu وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وانا رأي الدنيا دكون كغني مثال تبي كسن تيب إلا لهو كمان مثال شغلا ولئب دورجي واتو كمان مثال شغلا ندشأن ورجي duwa da kaga yara na wargi yanzu ka mai ajima in ka dawo sai ka iske ba su sun gama sun tahiya su duwa da kaga wasu abubuwan wasanni shine lahau shagala duwa da kaga ana yi in an jima in ka dawo ba ka iske kowa duk an wace to haka nan misalin rayuwar duniya take ka baggane a wa duniya ta daidaito gare ka har kana maganganu kana ta sabo to in dai duniya ce ya yi wata rana a dawo ba iske ta ba ina mutumin nan da ka cewa wai shi mamaki ya kai har da rantsuwa ta da Allah wai yana mamaki mutum ya hito gida babu dubu goma aljihu ne wai ya ba shi mamaki to ina mutumin yake yau ina dubu goma ne shi ma yana da dubu goma dama siyasa ta ta kai shi ga matsayi kuma ta canza shi kenan to haka nan na duniya take ka ba alfahari don ka samu bari takama canji na iya zuwa koyaushe kuma da zaran canji ya shigo to abinda za ka gare ka za ka rika ci ne duk abinda aka ci ba a karawa karewa ya kai ko mina na karewa ya kai Allah ya gafarta muna Allah kuma shi mana jagora wa ammal qurbu amma abinna na ibada ga Allah shi kam ba wargi ba kamar wargi yake ba wa minha hijira cikin ibada ga Allah akwai hijira to shi kan fa min umuril akhirah duk wani aiki na ibada yana cikin al'amuran lahira li zuhuri samarati fiya don fa'idodin aikin zai bayyana ranar lahira wala darul akhirati lalle gidan lahira lahiyal hayawan ita ce rayuwa tabbatacciya bi ma'ana alhayata ita ce rayuwa tabbatacciya law kanu ya'lamuna zalika inda mutane sun san haka da ma asaru a duniya alhada ba su zaɓi duniya a kanta ba bitar ke hijira da bare hijira saboda haka in dai rayuwar duniya ta duwar kuwa ganin kun ji daɗi ku yi a hankali ku yi taka tsantsan ba ku ci ba ku mance da uwa alhimaru ba ta taho ga sallah wani gida tana roƙon a ba ta fata a ba ta fata don ta je mai ta yi zani sai yara sun ka ɗora ɓacinta suna ce mata bakawaya ta ce ku yi hankuri in dai duniya ce ta ce wallahi na yi zama ni dai ina da bawa bayi ina da bayi sun kai dubu talatin duni da ya su ta ce an taɓa bikin aure gidana za a aurar da wata boyata wallahi na kashe kuɗi sun kai dinari dubu talatin ɗaya rana biliyoyin kuɗi kenan yanzu ta ce kuma duk da haka ganin nika ya ɗana bai kyauta mini ba ta ce amma yau nita an kawaye gari gwamnati ta canza ɗan nauma ban san inda yake ba yana can ya an ce an gane wa ƙasa an ka ta can a ce ya gudu yana can gwamnati ta canza an samu canji yau gane nita ka bi fata in yi zane da ita in ɗau kuma shugaban ƙasa ba ko irin ɗan ƙauye kamar najeriya ba duniya duniya ba ko ƙauye irin najeriya ba duniya ta ce wallahi ko ya tara da duniya ba ta da amana to haka nan na take duk wanda ya ɗan riƙa wani abu ya bacci amanan mutane ya bawa walaƙanta mutane in dai duniya ta canjin canji ta Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora fa idza rakibu fil fulki fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون to fa iza rakibu fil fulki idan mutane sun hau cikin jirgi ai annasu mutane min dabi'atin cikin dabi'a su iza dakalu makadira in sun ka shiga wurare masu hadari wa makawufa wurare masu ban tsoro da da'awullah sai su yi ta addu'a ga Allah ai sa'anu sai su yi ta neman taimako bi watan lahi wa da addu'a ga Allah shi kadai kusan da ma abinda a bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi musulmi da'iman wa da'iman kowane lokaci al'amari na ya mai sai ga Allah kuma musulmi kullum cikin addu'a yake ko akwai matsala ko babu matsala amma kahiri bai addu'a sai matsala ta shigo bambanci su kenan amma inda don matsala ta shigo ai kowa addu'a ya kai kuma wannan ai kun gani inda an ka hito da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba Najeriya kwace ya kai addu'a kowa ayi addu'a kowa ayi addu'a to amma in matsala ta wuce to sai ka ga musulmin kwarai ɗaya a rike da addu'a na kwarai su ɗaya a rike da addu'a yanzu mutane da yawa sun aje butarsu saboda matsalar da suka tsoro ta gushe wani ma bai ko iso gida da buta ta bisa hanya ya so don bukata ta ta biya to bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan shi musulmi bai rabuwa da Allah ko yaushe saboda shi Allah yana da ka'ida duk sa'an da ka fada cikin matsala ko kai wane ne ka yi tawadi ka kaskantar da kai gare kan roƙa yana an samu ka addu'a kowane na in dai mabukaci kake to shi yasa su kahirai ba su addu'a ga Allah sai sun samu matsala to bai da rake fil hulki in sun kawo cikin jirgi da Allah sai su yi ta addu'a ga Allah in sun kaga hadari isa anu su nemi taimako bi da'awatin laiwa da wuda addu'a ga Allah shi dai mukhlisina lahu din suna akhlasa addu'a gare ba su ce Allah don shehuwa ne Allah don waliyewa ne Allah don gunkiwa ne Allah don mai darajawa ne don annabawa don mala'iku duk ba su cewa haka nan Allah ɗaya suka kira shi kaɗai suke kira suna neman mahita gare shi ai na Lahudina suna a kalasin addu'a gare ai addu'a na du'a a isaa gasa domin addu'a neman taimako ibadatun ibada ce ai laye da una yad'una gai rahu. ba su addu'a ga kowa in ba Allah ba li'annahum fi shiddatin don sun hada cikin matsala mai tsanani la ba mai ɗebe ta in ba Allah ba shi yasa kuwa ganin da an fada cikin matsala sai ku ga kowa Allah dai kowa Allah dai musulmi Allah ka kawo mana mahita kahirai Allah ka kawo mana mahita kowa da kowa maza da mata kowa da kowa falamma najjahu ila bar sadda Allah ya tsira da su ya kai su tudu idza hum yushrikuna sai ga sun kama shirka da Allah idza hum yushrikuna bi sai ga sun kama shirka da shi istiqlalan sun kama shirka ita dai banda ita babu wani abin da suke sun samu mahita ka da'awatul mushrikin la min, kama wadda mushrikai ke bauta a gumakansu suna ta kiransu aw idafa ko kuma abin nan suna shirka da Allah kuma suna bautawa Allah shine suna jingina kansu ga musulunci ka da'awati juhali na, kama addu'a jahilan musulmi na ga salihai sai ka ga mutum wai ya ji tuntubi ya same shi sai ka ji ya ce ɗan hodewa shehu da bello wai taimako na ya kabida a waye sagi su na bihin suna neman taimako da su amma in yaji ya yi tuntube ya ce shehu dan hodiyo sai ji an kimtse bugu ga waya ai ba dan hodiyo zai cace ka ya Allah e to inda duk matsala ya karama ce sai ka ga mutum na kiran wani amma in ta girma kakka faɗa mai kowa ya san Allah ai da ya ga matsala babba za ka je Allah dai Allah dai kowa Allah ya hanka ga matsala to wannan ka'idar Allah ce shi komai da al'amari gare lokacin nan dai yana kawo mai mahita to shi yasa kuke ganin abin nan da musulmi da kahirai kowa yana samun wani abu a duniya to don haka ku ku yi kokari alaka ku ta zama da wamammiya tsakaninku da Allah ba sai kun ga matsala ba ku yi ta ibada ga Allah kuma ku yi ta addu'a gare shi illa dai ita matsala in ta zo ta ƙara muku addu'a don matsala kuma tana ƙara addu'a matsala tana ƙara addu'a malamai sun ce su hana mani sakarajar du'a a bilbala tsalki ya tabbata ga wanda ya fito da addu'a daga bakin mutane bilbala'i saboda bala'i don haka shi bala'i yana ƙara addu'a in ya zo shi yasa ka ga inda an ka hito ko ina ka shiga tsohuwa kaka iskiya bata kusa hanyar makaranta ba tana faɗin Allah shi kawo mana ƙarshen wanga abu Allah shi kama na maita bata ko sa abin da aka yi ba illa dai abin da taka ji shi taka ji wanda aka faɗa mata to bala'i yana kawo addu'a to shi abin da shi kawai ƙara addu'a amma dai so ake musulmi ya zama mai addu'a ko koyaushe ga Allah kada ku aje buta ku man misulka ya bani adam dan adam wa akka makka matashi ita ta daharta wa dakhalta ala rabbika duk sadda ka ga dama buta dai kaka jawowa kayi alwala ka yi sallama ga Allah ubangijin ka ka shigo waje ne ka yi ta’addu’a gare babu wani mai kai mai labari babu tahinta ɗan adamu kai ɗaya a haka na in matsala ta dame ka buta jawo buta dai addole in matsala ta dame ka da jawo buta ɗaya addole wata ka yi alwallah wata halta a larabi ka shiga wajen Allah ubangijinka in ba kai ba ɗan adamu wa adda irin wannan ba wanda adda irin wannan saboda haka ya kamata ga kowane musulmi a yawaita yin addu'a tun da shi Allah babu ruwa ne da ku laula du'a uku ma ya abu kwan rabi laula du'a uku Ulma ya abu bikum rabbi laula du'a uku. ka kace ma ya abu kwan rabbi laula du'a uku ni kan Allah na in ba don addu'a ku ba da bai damu da ku ba in ba don addu'a ku ba da Allah na bai damu da ku ba to ku yawaita addu'a ya ku yan uwa musulmi Allah ya gafarta muna kuma duk abin da muka tsoro Allah ya shiga tsakaninmu da shi duk abin da muke sha'awa na alheri Allah ya ba mu shi'a liyakfuru bima atainahum liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u ya ya'lamun ya ce lokacin da muka tserar da su tudu sai ga su suna yin shirka liyak kurubi ma ate na don su kafir cewa abin da mun ka ba su minan na'ama na ni'ima wali ya tamatta ubi amalihin don su ji abin da su yi ji daɗi da aikinsu wato haza bi kasirin lami wali ya u wa bi qira'atin bi ha wali ya u wato amru tahdidin wali ya u fasawaba ya alamuna ta zalika za su gane ƙarshen aikinsu wato duk wanda ka gane Allah ya kaɗaita shi ya roƙi Allah mai ta Allah ya kawo mai bayan ya samu sauƙi ya dawo ga barna Allah ya ci ƙyale ni da shi fasawaba ya na za su san ba al'amarinsu radda ya sake kama su to abin na da tsanani saboda haka 'yan uwa musulmi ƙarin tunatarwa a nan kun yi zama duk shugaban da Allah ya ba ku sai kun batai sai kun ɗora jiha mai miyagun kalmomi kuna yin wa da kun ga dama Allah ya ji takaicinku ya yi banza da ku ya ba ku wanda ba ma magana ku batai ba magana ku ma da za ku ku tsere da ranku magana ma ɓaci ba ta taso ba magana ƙoƙarin kaka ina za ku bi ma ku tsere ba ku mutu ba to bayan kun abin nan kun gasu sai Allah ya kawo muku mahita to ku yi mai godiya ku yi mai godiya kakku bari ku dawo ga irin yadda kuke Allah ya dawo da abin nan da kun ka dawo gare ya saka muku da shi bane ya cin muku Allah ya gafarta mana awalam yarau awalam yarau an إنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا شنسوب السنبا أي ألمو بالسنبا الذين امتنعوا من الهجرة وأن سنك هانا كان سودك هجرة هيا زوب سغاني با anna ji anna anna haraman aminan mu mun sanya makka ai anna anna baladahum makka haraman aminan mu mun sanya garin su na makka gari wanda yake harami amintacci wai takaddabun nasu min hawliya ana kama mutane daga gihen su katala in mutum ya zo zai kawo yaki makka wasu sai Allah ya kashe su wasabiyan wasu ya sa a kame su matsayin bayi duna ahalihi ba tare da sun kai ga mutanen ƙasar ba falladi ja'alahu harama Allah da ya sanya maka harami fa ya ja'alahu haraman shi na ya sanya su tsararru su ma fiye amnin cikin aminci haisu ma zahabu inda duk sun kate cikin aminci da kwanciyar hankali to shi ne to abin nan bi amrihi hibil hijira in sun yi abin nan umarnin da ya ba su da hijira idan sun yi hijira ila da rida zuwa wurin yarda ta to zai taimake su ha afa bil badili minuto da ƙarya suke imani ai tafakkurihim tunanin su fi ma ga abin da ke samun su in hajiru in sun hijira min khawfil mauti na tsoron mutuwa abin da na wa da rizqi da rashin arziki wannan shine karya, to afa bil badil yu'minuna da ƙarya suke imani wa bi ni'matillahi da ni'ma Allah bi hidayatihim shiryawar da ya musu ya kaburuna suke butucewa baya hawahun suna bin sauransu fitar tarki ma amarahum bi gabar abin da ya umarce su da shi ai layan bagi lahon zalika bai kamata ba ga wanda ya tsare ka ya fake magarinka ana ta hitina wani gari ana ta hitina wasu wurare ya tare hitina na ya hana mata ta tawowa garinka ya kamata ka rika buta ka da kyawu ya kamata ka bauta wa Allah da ya maka wannan aiki in ya ga dama sai shi bari a azabtar da kai wanda an ka azabtar da na wani gari saboda haka ya kare mutanen makka duk hitinar ta taso duk mutumin da ya taso da ya tuna ya ce sai ya shigo makka radda duye wannan shawara ana gama da shi nan to akwai garuruwa waɗanda a haka nan akwai mutanen da a haka nan duk bannan da kaka yi Allah na iya kyale ka amma radda dukkanci za ka isa waɗannan garuruwa ka kai musu hitina to ya Allah ya so sai dai wani ba kai ba Allah ba zai bari ba to akwai wa'anda a haka nan to mutanen da Allah yawa haka ai ya kamata su ku su girmama Allah saboda aka ya kamata ku girmama Allah ku karrama shi Allah ya ba ku tsaro ya ba ku kariya ya kwantar da hankalinku hankalinku kwanci ba kamar sauran wurare ba to ku ko ku gwada mai cewa ya yi muku alheri ku ko ku yi mai alheri abinda alheri ga Allah ku bauta mai Allah ya gafarta mana waman azlam ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ta abin na na Allah subhanahu wata'ala ya ce sun ma ƙaba ta'ala sannan Allah ya yi taqibi ƙarin bayani an ani sura game da sura gaba ɗai bi jami'i ta da dukkan abubuwan da sura ta karanta fi ƙaulihi a cikin magana ta yace wa man azalan babu wanda ya zalunci a duniya memman iftara alallahi kadiba bisa ga wanda ya ƙagi ƙarya jingina ma Allah babu mahi zalunci duniya kamar wanda ya yi ma Allah ƙarya kai baka san komi ba kai in ana magana addini kamata ya kai shiru sai ka ta haika ce wai duk malaman ga ƙarya su kai duk abin da sun kwadi Allah bai ce haka nan ba wai kai sarkin jahilai ko fatiha baka iya ba fatiha wagga ko ita baka iya ba amma wai ka iya cewa wai duk malaman ga ba san komi ba ka ba da tarihin rayuwarka rubuce daga radda an ka yi ka zuwa ƙarshe cikin bayanin da ka basuwa ban mu ji abin da muka saurara ban mu ji inda ka ce uwarka ta kai ka makaranta ba ta addini to kuma don ɗaya rashin kunya kuma ka ce malaman da uwarsu ta kai makaranta ka ce wa ba sa addini ba babu wanda ya zalunci kamar irin wannan mutune ce wallahi duk abin da sun ka wadi ƙarya na wallahi babu inda an kashe haka wai shi an abin da an bata mai rai saboda haka matasa da dattijawa ko kuna neman duniya ko kun shiga siyasa ku rika sanin maganganun da kuka wadi ku rika sanin maganganun da kuka wadi kamin ku hau zannawa aka yi takarda mutum ka samu sai shi rubuta kanun labaran manganu da zai yi magana kaza sai shi dan rubuta ta kaɗan ya rubuta ƙasa gare ta zai yi magana kan abubuwa sai ka rubuta su misali in ka tawo ita ka tsantsan ga abubuwan na haka ƙari haka ake yi ba zannawa haka kai ba ba ka rubuta ba ka tawo da kayan magana ka ji ana ta tabi an cika wuri da tabi shi nan ka hau ka ce ka kama bacin mutane Ba baka gamawa lahiya ba ka gama lahiya ku lura da irin wannan kowa ya tsaya daga inda ya sani Allah ya gafarta muna ba jahili ba ko malami ka wuce inda ya sani bai gama lahiya ko malami ka wuce inda ya sani bai gama lahiya sai dai in Allah ya nuhai da shirya ya shirya shi ya dawo ga abin da ya sani ya tsaya nan Allah ya gafarta mana da mu da ku baki daya waman azalan babu wanda ya zalunci mimman iftara alallahi kaziba bisa ga wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah bi an ya hasiba an ya taruka an ya kula amantu wala yubtanu an ya hasiba an ya taraka wato yayi zaton a kyale shi an ya kula amantu don ya ce na imani wala yubtana ba za a hitine shi ba ka bayyana Allah wannan zato addinin musulunci duk wanda ya shiga sai an jarraba shi kuma jarrabawa da aka yi mai don a wanke shi don duk wanda ya shigo musulunci to duk jiki ne kazantana to don a wanke shi za a jarraba shi to babu azzalumi kamar wanda ka zaton wai ya shigo musulunci a kyale shi ka ce mai komi auka zama bil haƙi ko kuma ya karyata da gaskiya gaskiya ita ce annabi awul kutubi ko litafai, walan omin bihi bai imani da annabi ba ko bai imani da littafan Allah ba lamma ja'ahu lokacin da annabi ya zo mai alaysa fi jahannama masawan ashe cikin jahannam babu mazauni lil kafirin ga mutane kahirai wal munafiqi wal munafiqu kafirun munafiki kafirina ai fi zalika to cikin jahannama akwai wurin zaman munafiki wa huwa minhu to yana cikin kahirai saboda haka akwai wurin zama ne ciki saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin munafikai modin ga Allah kakkasa mu cikin munafukai cikin taron gana mu mutum ko guda kakkasa cikin munafukai kuma saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin munafikai kuma Allah ka hada kan mu ka hada kan mahukuntan mu kuma da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin munafikan Allah wayanda su kullun gurin su su tsaga jama'a bi don su shigo ciki su haddasa hitina to saboda girman ka Allah kai mana maganin su saboda rahamaka Allah ka hana musu nasarar ratsawa cikinmu kuma Allah ka kare mu walladina jahadu fina walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin to walladina jahadu fina wa'anda sun kai kokari game da sha'aninmu Aifi fi haƙƙina ga haƙƙinmu sun ka yi ta ƙoƙari ga jihadin nafsu sun ka yaƙi zukatansu domin duk wanda ka gani ko yanzu wajen karatun ga duk wanda bai yaƙi zuciya ta ba zai iya tahowa wurin gaba saboda akwai abubuwa na shagala daban-daban wayanda kuma duk yana son su to haka nan ga sha'anin ayyuka duka na alheri ku yi ƙoƙari ku yaƙi zukatanku ku yi ƙoƙari ku riƙa yaƙar zukatanku zuciya na haɗin ban so ban so ka tashi kai ta tafiya ka kuma nemi taimakon Allah to waɗanda sun kai yaƙi zukatansu ga sha'anin al'amarin mu aw bi sayfi ko kuma da takobi aw bil lisani ko da harshe sun kai jihadi ala hasbi daqa gurgudun da iyawa kowa wa zurufi gurgudun lokuta wato wani lokaci yaƙin zuciya ya yi alheri wani lokaci yaƙin takobi wani lokaci yaƙin harshe ya yi alheri ala hasbi daqa gurgudun iyawan mutum wa zurufi wato aikin Allah na addini wanda duk kaka iyawa shi yayi alheri duk wanda kaka iyawa shi yayi alheri don an ce ga aiki kaza ana ba da lada 700 baka iya shi ba shi yadda alheri gare ka ba ga aiki guda wanda aka ba da lada guda to shi yayi alheri gare ka shi kaka iyawa wato kullum abin da kaka iyawa shi yadda alheri gare ka kowa yayi kokari ya yaki zuciya ta shi abin da yaka iyawa Allah ya gafarta mana lana hadiyar nawa subulana ya ce wallahi za mu shirya su ga hanyata a subulana ga hanyarmu ai durka sai ilaina hanyoyin da za a bi a iso zuwa ga Ƙalan qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man amila bima alima duk wanda yayi aiki da ilimin da ya sani allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam Allah zai sanar da shi ilimin da bai sani ba kowannen ku abin da ya sani shi kokari yi aiki shi ko Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba wa gala umar bin Abdulaziz umar dan Abdulaziz ya ce inna ma qasara bina an ilmi ma jahilna dama abin da ya takaita da mu ga rashin sanin abin da bamu sani ba ta na fil amali bima amilna saboda mun takaita ga yan aiki da abin da mun ka sani walau amilna da a ce mun yi aiki bi ma alimna da abin da mun ka sani la'aurasana ilman da Allah ya gadar da mu ilimi mai yawa la taqumu bihi abdanuna jikun kuna ba ta iya dauka ta inda mun yi aiki da abin da mun ka sani to da Allah ya sanar da mu karatun da jikunkunan mu ba ta ma'i mai ba ta iya dauka ta qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya karantar da kuwa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai karantar da shi da kai ne bai aiko kowa wa inna Allah lamara na lalle Allah na tare da masu kyautatawa almu'minina mukhlisina mu'mine masu ikhlasi Allah na tare da su bin nasari da taimako wal auni da bada gudumawa fihi iqamatu eh, abinna az-zahiri maqamal mudmir izharu abinna izharan don bayyanawa li sharbin ga darajarsu bi wasbil ihsani ya sifanta su da kyautatawa yace su masu kyautatawa ne wa biya arba'u ta'kidati akwai ta'kidi hudu a cikin wannan wa inna allaha lama yace na daya anna fi inna allah wallami lama wali wali izhari abinda izhari abinda wal izhari da izhari kuma wa ismiyatul jumla da kuma ismiyal jumla hudu kenan to duka Allah ya bayyana wannan don ya nuna irin ƙarhi nai da yake duk waɗanda sun ka mai da al'amari ga Allah sun ka kyauta sha'aninsu to da izina Allah Allah zai taimake su yana iya jarraba mutum amma da ƙarshe zai ba shi nasara wa man kana bi ma'iyatillahi duwa wanda ya zama Allah na tare da shi haka za haka to yadda ma ma'innu qalbu zuciya ta za ta natsu duniya wa ukhra anan duniya kuma da lahira ya Allah saboda girman ka Allah ka samu cikin su kuma yadda ka gwada mana ƙarshen suratul ankabuti Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata hitina da Najeriya take cikinta duk wata hitina da Najeriya take cikinta Allah ka gwada mana ƙarshenta kuma Allah ka gusar da ita kuma Allah duk wasu matsaloli da muke cikin su Allah ka gwada mana ƙarshen su yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da wahalar lahira kuma Allah ka buɗa mana ƙohon alheri Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah بسم ala gafarta malam mutumin da ke dauke da azumi ke wanka da doka mai tsarki kuma ya turare yana jin tsarkin nan a cikin jikinsa shi ne azumin sa yake e sa turare ko wanka da toka mai kamshi ba ya taba azumi shi azumi abin da ke taba shi abinci ko abin sha waɗanda sun ka shiga ta hanyar da ake cin abinci to su suke tabazuli amma turare bai cikin abin da ke tabazuli kuma to wanka ba ta cikin abin da ke taba azumi azumi ne lahiya lawaiki Allah gafar da malam tsohuwar da ba ta yi azumi saboda su ba shi yaya za ta yi wannan lokacin na azumi idan tsuha ya samu namiji ko mace har ya tsuha kwarai ba ya iya azumi to in akwai sarari musahabbi na duk an ka kai azumi guda ya ba da mudun nabi guda ba wajibi na gare shi ba musahabbi na in an ka kai azumi duk sai ya ba da mudun nabi guda musahabbi na kamar da qur'ani ya tabbatar Allah gafarta malam matar da ke da juna biyu amma kuma tana ganin jini yana zubo mata amma bai kai jinin haila ba shin yana to idan yana zo mata lokacin da take al'ada to haila ce in lokacin da take al'ada yaka zo mata haila ce ai shi jina haila bai da adadin iyaka ga karanci a ko da ɗigo guda yaka zuwa jina haila amma idan ta je asibiti likita musulmi ya bincika ta ya ce jinin ciwo na to ciwo na amma dai ita kadai to ba ta iya yanke wannan hukunci asibiti take zuwa likita musulmi in ya bincika ta ya ce jinin ciwo na to shi na amma dai in ba wannan ba duk lokacin da jini ya zo mace daidai lokacin al'adarta to jinin nan abin nan jinin al'ada ne kuma za ta aji azumi ran nan da ya zo to babu azumi gare ta rana ai wata ɗigowa ya kai ɗigo guda shi kenan ya kare wannan azumi kuma sai wani wata bai dawowa to azumin babu shi za ta yi wanka ta ci gaba da azuminta gobe na yau kan ya kare in an ka gama azumi sai ta ranka abinda za ta yi ke mutumin da ke fama da rashin lafiya ta ciwon wasa zai iya dukkan lokaci sai ya ci abinci shin yaya hukunci ta wannan lokaci da ke cikin azumin ramadan asibiti yaka zuwa likita musulmi ka bincika shi in likita musulmi ya ce mai kakka ɗauki azumi to kai ya ɗauka amma in ba likita musulmi ya ce ba mu masu wa'azi in mu za mu yi mai batawa ce a maka ya ɗauki azumi ko yana mutuwa a bari in zai mutu in ya kusa mutuwa sana a ya aji eh saboda mu abinda a zahiri shi muka aiki da shi shi ko likita musulmi akwai wasu abubuwa ɓoyayyu wa'anda ya karanta waɗanda Allah ya sanar da shi su ya kan da su kun ga yanzu kamar mu kamar misali ni misali ina cewa in abin na alsa ta yi tsanani in ana azumi ana samun sauƙi gare ta ni abin da naka cewa kenan don ina da makaranta ana kawo min yan makaranta duk wanda aka kawo min nigga yana fama da wannan azumi na kasashe kuma har yanzu dai ban kai ga wanda nisa bai ji dama ba har yanzu ga dai ban kai ga wanda nisa bai ji dama wasu ma sun warke gaba dai wasu sun warke gaba dai saboda haka azumi yana sauƙaƙa ta amma kun ga ni da yake ba likita nake ba ni cewa ɗai nika ya ɗauka amma shi ne ta ƙila yana diba ya ce in alsa iri ka za ta bai wa a azumi amma iri ka za ta ana iya yi to ni da yake ban san wannan ba kowace iri ta nika shi azumi ya ɗauka in an ka kai ya kasa sannan ya aji kuma ba da ya ji ɗai bai iya ko ya ji bai iya sai ya ƙyale ya ta hankali ya samu ruwa ya ta zuwa majiki ne eh, a yi ta zama haka nan sai in na ga yana batun rasuwa ido ne sun fara ya fi ta ce to sa'an nan sai ce a bashi ruwa amma kun ga likita ba haka nan zai yi ba shi shi akwai abin da ya sani saboda haka ba mu aka tambaya ga irin waɗannan abubuwa ba likitoci aka tambaya mu ba za mu canza daga abin da mun ka sani ba waje ma fatawa ba mu cewa mace ta aji azumi ba mu cewa namiji ya aji azumi duk da ka isa bayani ka isa matuƙa ga yi mana bayani amma likita in yace ka aji in dai likita musulmi na haka nan mun ka karanta ya yi gona taita eh, yana da wannan dama shi saboda haka ku rika tambayan mutane asibiti kun ba nas ba likita Allah ya gafata mana ta mana sai ya tabbata tashi ya kulla rukuki ya taso sai ya ga wasu suna sallar jami sai ya sallame ne ya fi su ya sallar su eh, ya halitta haka mutum yana cikin abin nan eh, yana cikin sallah shi dai in ya ga jam'i ya sallame ya bi su in ya ga dama ya ki sallamawa ita ya bi su haka duk ya halitta